Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da shan ruwa ga masu azumi. Mu kuma barkan mu da yammaci wanda ya daidai da karfe hudu da rabi a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a sha biyar ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagoranta shirin tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawo muku da wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji cewar wata kotu ta gurfanar da wasu 'yan kasar China a Najeriya. Kana gwamnoni a Najeriya na buƙatar faɗaɗa tsarin yadda ake kasafta kudaden kasar da aka kwato daga kasashen ketare. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. amma dukka mu nan sai mun ji yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Hukumomin kai kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kare kaimi a yaki da suke yi da yaduwar mummunar cutar na a sansanonin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke akwagbaza a Bangladesh. matakan sun biyo bayan tabbatar da labarin farko na coronavirus a sansanin ajiya alhamis da kuma labari na biyu a yankin bangladesh inda sansanonin suke hukumomin sun dade suna hankulin samun barkewar covid-19 a babban sansanin 'yan gudun hijiran na kutapalon a bangladesh wanda ya samar wa 'yan gudun hijiran rohingya 860 matsugunai mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya andrej mehcic ya ce akwai babbar damuwa na yiwuwar samun mummunar yaduwar coronavirus a sansanin mai dauke da tarin jama'a hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta sun tabbatar da matakan ko kwana da na kariya domin daƙile yaduwar cutar ana horar da ma'aikatan taimako su koyar da 'yan gudun hijiran game da covid-19 da yadda za su kare kansu da kuma yadda za su nemi kulawan likita idan ba su da lafiya Hukumar ta ce ana shirin aikin tsaftace da zuba magungunan kashe cututtuka a inda mutanen suke zirga-zirga a sansanin da kuma unguwannin kewaye. Hukumar ta kuma ware inda za a killace da kuma jinyar mutane da suka harbu. A cikin wannan wata hukumomin Kenya sun ɗora dokar hana fita a unguwan Eastleigh da 'yan ƙasar Somalia ke da tarin yawa a birnin Nairobi saboda yawan kamuwa da coronavirus. An kafa dokar hana zirga-zirgar ne saboda magance bazuwar cutar. yayin da aka shiga mako na biyu na rufe unguwar islay ta 'yan kasar somaliya da ke birnin nairobi harkokin kasuwanci na huskantar kalubale wani mai sayar da kayan bukatun jama'a muhammad said ya ce kasuwanci ta lalace saboda mutane kalilan ne ke fitowa domin su siya kaya hukumomin kenya sun rufe yankin ne zuwa ranar 20 ga watan mayu bayan an tabbatar da mutane da tara sun kamu da cutar coronavirus a wuni guda hukumomin dai sun ba da dama ne kawai ga masu sayar da muhimman kayan bukatun jama'a kamar masu sayar da magunguna da abinci su kadai ne ke iya shiga wannan wuri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ya zuwa yau juma'a adadin mutane da suka kamu da covid-19 sun kusa miliyan hudu da rabi kana waɗanda suka mutu sun haura dubu ɗari uku jami'ai a kasar philippines sun nuna damuwa matuka cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a kasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin luzon mazauna tsibirin dai sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a latilas yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon fongfon ta tasar ma tsibirin da ruwa kamar da bakin kwariya da iska mai karfi a wuhan na kasar china inda cutar coronavirus ta faru a bara jama'an kiwon lafiya sun fara gwajin gama gari bayan bayyanar wasu sabbin nau'ukan cuta masu kama da juna ana sa ran gwajin miliyoyin mutanen zai dauki kwanaki goma a yau juma'a ne kuma jirgin ruwan sojan amurka na usns messi da ke dauke da asibitin dakarun ruwan yake barin birnin los angeles jirgin ruwan ya isa tashar jiragen ruwa na los angeles ne a ranar 27 ga watan maris domin taimakawa asibitocin jihar california da suka batse da yawan marasa lafiya yayin annobar coronavirus kusan kowace kasa a duniya ta dandani mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus amma wasu kasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasirin da cutar ta yi akan ayyuka da ma'aikata kasashen da suka ci gaba da suka yi hubbasa wurin dakile bazuwar cutar suna samun saukin matsalolin tattalin arziki yayin da kasashe masu tasowa suka gaza samun kudaden da za su kare masu rauni da ke kan hadarin kamuwa da cutar Kasashe kamar Koriya ta kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na kasashe da suka yi hubasa tun da fari kana suka yi nasarar dakile coronavirus ta hanyar rufe ayyuka suka yi gwaje-gwaje na gama gari kana suka bibiyi mutane da suka yi hulɗa da waɗanda suka harbu da cutar. A sakamakon haka ne masana tattalin arziki suka ce waɗannan kasashen sun yi gagarumar nasara wurin sake buɗe ayyuka. a hali da ake ciki kuma amurka ta faɗa a yau juma'a cewa ta yi nazari kuma ta gano ƙungiyar isis tana da hannu a munanan hare-hare a kan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a afghanistan isis ta nuna irin salunta na munanan hare-hare da ta saba kaiwa a kan fararen hula kuma wannan barazana ce ga mutanen afghanistan da ma mutanen duniya baki ɗaya in ji wani saƙon twitter da zalme khalizad mai wakiltar amurka a tattaunawa zaman lafiyan ƙasar ya fitar sai dai ya yi amfani da takaitacciyar su sunan kungiyar 'yan ta'addanci da ke yankin gabas da tsakiya an kai hare-hare ne a ranar talata inda 'yan bindiga sayi da rigunan bama-bamai na kudar bakin wake suka afkawa asibitin karban haihuwa a kabul suka kashe mutane 24 bayan sa'a guda kuma suka kai hari na kunar bakin wake a wurin wani zaman makoki a lardin nangahar da ke gabashin afghanistan suka kashe mutane 32 kana wasu mutane 100 suka jikata yayin da isis ta ɗauki alhakin kai hari wurin makokin babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan samamen da aka kai a asibitin karban haihuwan a babban birnin afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A zamanta na yau, wata babbar kotu da ke jihar Sokoto ta fara sauraron karar da aka gabatar mata na tuhumar wasu 'yan kasar China da zargin bada abun goro ga jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Mahmud Nasir ya halarci zaman. mutanen biyu 'yan asalin kasar china su ne mr meng wen ku da kuma mr zun koi hukumar efcc ta gabatar da su ne gaban babbar kotu mai daraja ta daya ta jihar sokoto karkashin jagorancin babban jojin jiha muhammad sa'idu sifawa lauyan hukumar ta efcc musa mai lagwani ya ce ana tuhumar mutanen guda biyu ne akan laifuka guda biyu da suka hada da hada baki da aikata aikin da ba daidai ba wanda ya saba ma sashi na hamsin da tara na dokar penal court ta jihar sokoto wanda ake hukunta karkashin sashi na sittin karamin sashi na biyu na wannan dokar laifi na biyu kuma shine bayan da toshiyar baki ga jami'an gwamnati wanda kuma wannan laifin ya saba ma sashi na tamanin da uku na dokar penal court ta jihar sokoto ta shekara ta 2019 wanda ake hukunta karkashin sashe na 83 karamin sashe na biyu na wannan dokar da alkalin ya tambayi waɗanda ake tuma ko sun aminta da wannan laifin da ake tuma su da shiya sun ki su aminta da wannan laifin akan haka ne lauyan mai shigar da kara na hukumar efcc musa mai lagwani ya buƙaci kotun da ta sanya rana sadda za a so sauraron wannan karar domin a kammala ta cikin hanzari lauyan masu kariya anonin usman ya shirya wa kotun cewa akwai bukatar da yake son ya gabatar gabanta ta bayar da belin waɗanda yake kariya kamin a kammala wannan shari'ar alƙalin ya aminta da lauyan shi gabatar da bukatar ta belin amma sai ranar atanin ta goma sha takwas ga wannan wata daga nan sai ya daga zama wannan shari'ar zuwa ranar litinin sannan ya sanya ranar goma sha biyar ga watan yuni a zama ranar da za a soma wannan shari'a gadan-gadan bayan kammala zaman kotun na ne mijin ta bakin lauyan mai shigar da kara wato lauyan hukumar efcc musa mai lagwani. gurfanar da mutane biyu wanda 'yan kasan china ne sun so su ba da kuɗi wa jami'in ma'aikatan afcc babban jami'in su na sokoto saboda wasu kyasa da ake yi akwai zarge-zarge da aka yi musu kuma ana bincike akan haka ne suka so su ba shi kuɗi saboda a rufe wannan kyasa-kyasan da ake yi din an gurfanar da su a gaban kotu kuma an karanta musu lehohin da ake tuhuman su da shi. A nashi haujin lauyan masu kariya Anone Usman ya yi bayani kamar haka. We are actually grateful to the EFCC for... Ya ce yana godiya ga hukumar ta EFCC akan amincewa da ta yi ta ci gaba da adana waɗannan mutanen kamin a soma shari'ar tasu. Ya ce wannan shari'a shari'a ce wadda bisa tsari take kuma za a yi ta bisa kan tsari. To ko yaya masu shari'a akan lamuran shari'a ke kallon irin wannan shari'ar? Barista ma'azuli man Yabo masani ne kuma mai shari'a akan harkokin shari'a Kowace ƙasa komi ƙanƙanta ta komi girmanta in dai yanta ta ƙasa ce bisa ga doka ta ƙasarin mulki ta kowace ƙasa da kuma doka ta ƙasashen duniya mana international law da aka yadda da ita bisa ga abin da da tafarki na sovereignty yanci kenan tana da damar ta gudanar da dokoki nata na kanta sannan kuma ta zartar da dokokin nan bisa ga kowane mutum wanda yake zaune cikin wannan ƙasa tana da hurumi a kan shi matsawar ya keta ko ya saba dokokinta waɗanda suke kuma dokokin nan ba su ci karo da dokoki na duniya ba wanda wa'annan ƙasa ta samu hannu ma'ana waɗanda suka ci zarafi na eh, 'yancin bil'adama. Muhammad Nasir, murya Amurka a Sokoto, Najeriya. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. A Najeriya kuwa gwamnonin ƙasar ne suka koka akan yadda gwamnatin tarayya ke cin karanta ba babbaka da kudaden da aka karbo daga kasashen ƙetare da sunan arzikin ƙasar da aka sace aka kwato. Kamar yadda a 'yan kwanakin nan gwamnatin Amurka ta maida ma Najeriya da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe da ake zargin an sace su a zamanin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa janar Sani Abacha. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto. Wannan bukata ta gwamnoni tana kunshe ne a cikin jawabin bayan taro da suka yi, inda suka nemi gwamnatin tarayya ta canza tsarin yadda ake aiwatar da kudade da ake karbowa daga kasashen waje. A cikin makon nan ne kasar Amurka ta mayarwa Najeriya da dalar Amurka miliyan 311 daga cikin kudaden da marigayi Sani Abace ya ajiye a wannan kasar. Mai magana da yawun kungiyar gwamnoni ta ƙasa Abdulrazak Bello Barkindo ya yi ƙarin haske. Abin da gwamnoni suke nufi shine wayannan kudaden idan ana dawo da su ya kamata kuma a tuntuɓi duk wanda ke da hakki akan wayannan kudaden ya zama an tuntuɓe su sannan an yi muhawara an amince baki ɗaya cewa ga abin da ya kamata a yi da kudaden ba wai kawai gwamnatin tarayya ta dinga zuwa tana karɓo kudaden nan tana kuma yadda ta ga dama da su ba wai gwamnoni na cewa ana sakewa wurin su bane a'a suna cewa cewa a tuntuɓe su su ma su sa baki cikin yadda za a yi da kuɗin in za a kasa a raba ne in kuma za a yi wasu ayyuka ne wanda suka shafi gwamnatocin gaba ɗaya haka ya kamata a yi amma ba wai gwamnatin tarayya kawai ta karɓo kuɗaɗen nan sannan ta zartar da yadda za ta yi da su ba tare da ta tuntuɓi wa'yansu wa'inda suke da haƙƙi a cikin kuɗaɗen ba shine abin nufi. Amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya yi tsokaci akan wannan batu. Wannan magana da na ji ta ta gwamnoni sai nake ganin anya ko ba na ma shugabancin shugaba Buhari suka yi ba ko ko gwamnati tasa idan haka ne su baro jihohinsu wanda su tare Abuja kasance babu abin da zai iya aiwatarwa sai ya tuntube su kuma zahirin magana ai ba magana ce ta a tuntube su ba so suke a raba kuɗin da su wanda kuma wannan kaya ba zai yiwu ba in dai zan ba da shawara zan ba da shawaran cewa to shugaba Buhari ya kamata gaskiyar magana ya canza tsari kidi ya canza ya kamata rawa ta canza mutane ba sa jin sa ba ma jin muryar shugaban mu akwai abin da mai magana da yawun shugaban kasa zai faɗa akwai abin da muke da buƙatar mu ji daga bakinsa kan kansa saboda haka wannan magana na kuɗaɗe kawai a tsaya a yi tsarin da kowa zai gani a ƙasa cewa an yi amfani amfani da shi domin amfanin mutanen ƙasa. To sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Koga Ibrahim ya ce dokar ƙasa ta yi tanadi akan yadda ake raba arzikin ƙasa. Shi tsari na gwamnati ko tsari na kasan arzikin ƙasa wato kamar goro ne kwar uku daidai da hurumin da sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani. Wato idan aka ce gwamnati ana nufin tarayya da gwamnatin jiha da kuma karamar hukuma waɗannan guda uku su ne wanda sashi na uku na tsarin mulkin najeriya ya bayanin su ne gwamnati kuma tsarin mulki na najeriya ya bayanin duk kuɗin da za su shigo na ƙasa to haramtaccen magana ce a ce za a kashe su har sai idan an sa su a asusun gwamnati na tarayya wanda daga nan kuma hukuma za ta yi zama da waɗannan ɓangarori uku na gwamnati idan ta yi zama da su to a nan ne za a tsaya a yi shirya za a yi kasafin rabon kuɗin nawa tarayya za ta samu nawa jiha za ta samu nawa karamar hukuma za ta samu to a tsarin mulki ba wai an ƙayyade cewa ga abin da kowace za ta samu ba tsari ne wanda yake a buɗe a lokaci lokaci akan zauna a ce to mu sake duba wannan fasalin rabo mu sake duba shi wala Allah a ƙara ma jihohi ko a ƙara ma tarayya ko a rage ma jihohi yi ko a rage mu ƙananan hukumomi ko a kara musu akan yi wannan akai akai lokaci lokaci akan daidaita akan haka abin jira a gani shine irin matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka kan wannan bukata na gwamnonin ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma sai maimaicin rahotonmu na musamman daga arewa maso yammacin najeriya wanda nasiru adamu el hikaya ya hada ba zai zama cikakken labarin lamura mafi daukar hankali da suka faru a yankin arewa maso yamma ba ba tare da taɓo batun karin matakan hana yaduwar annobar coronavirus a daura ba da hakan ya kai ga rufe lamuran yau da kullum a fadar sarkin daura dama gwamna aminu masari ya ayyana dokar hana fita a daura bayan samun mutum na farko da cutar a jihar dr aliyu yakubu ya riga mu gidan gaskiya a daura da hakan ya buɗe babin binciken sauran jama'a gabanin sabon matakin a katsina sokoto ma ta ƙara ɗaukar matakan hana shigowar jama'a ba tare da bin ka'ida ba musamman bayan samun mutum uku daga cikin masu corona nuna sun rasu a sanadiyar cutar ga ma wani sakon gwamnan jihar aminu waziri tambuwal dukkan su kudin nan ta san da cewa suna da wasu rashin lafiyoyi na hawan jini da ciwon shuga da kuma ciwon hukawa wato asma allah ya karbe su dukkan mu daga allah muke kuma gari shi za mu koma wannan ya nuna cewa gwaji hamsin da hudu da aka yi a jihar sokoto mun samu mutum goma sha tara masu dauke da wannan cuta uku allah ya karbe su akan haka yana kara kira ga al'ummar jihar da mu ƙara mikiwa. na ganin cewa mun yaƙi wannan cuta wannan cutar tana nan tare da mu ya kamata mu ƙara kiyaye duk dokoki wanda cibiyar lafiya ta duniya da kuma ma'aikatar lafiya tarayya da ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto suka kafa don tabbatar da cewa mun samu kare kanmu daga wannan cutar ina kira gare mu da mu ci gaba da ba jami'an tsaro kyakkyawan haɗin kai na ganin cewa duk wanda ke shigo a wannan jiha an ɗauki mataki na tabbatar da cewa bai shigo ba kamar yadda dokar ta da kuma ina ƙara kira da yabawa ga sauran al'ummamu ga irin haɗin kai da suke ba jami'an tsaro da kuma gwamnati da musamman wannan kwamiti akan kokarin da suke na ba da labari idan an ga wani abu wanda ba a tabbatar da shi ba ko kuma ba a san yadda abin yake ba tare da wani mutum muna godiya ƙwarai da gaske tare da fatar allah mai rahama mai jinkai ya ɗauke mana wannan jarabawa wanda ba su lafiya allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka riga mu gaskiya Allah ya musu rahama. A Kano kuma da ke mafi yawan jama'a yankin na ci gaba da binciken dalilan yawan rasa rayuka da wasu masana ke danganta hakan da yaduwar cutar annoba. Jihar dai na cikin matakan hana fita in ba wasu ke keɓantattun ranaku ba. Kazalika hakan ya dakatar da taruwar jama'a don ibada da halartar masallatai don tafsirin Ramadan. Tsohon shugaban cibiyar kasuwanci ta Kano Abdulkarim Ɗayyabu ya bugu waya yana jajanta yadda lamarin ya shafi rayuwar yau da kullum. Ai rayuwa sai dai mu haƙura saboda magana cikin duk duniya ba ta ma gari ko tu ƙasa ba amma ba wani ce muka yi daɗin halin da muke ciki yanzu musamman mu da muke fafataka mu je mu nemo wanda gwamnati bata san ma me muke mu rayu ba duk wanda ka sani sai dai wanda yake magana da gwamnati da masu albashi da alawun da sauran lokutan ta irin wannan amma mu da ba ruwan gwamnati da hakukon mu sun makale ba a mu ba nairan mu da muke da ita muke canza dala ɗaya naira ɗaya tashi ɗaya ka ce ta zama naira hudu jarinmu na miliyan ɗaya zo ya dama kwata to ya kasance da haka aka kowa ya rushe wanda ma ake ganin ina da kuɗin zunzurutu a banki miliyan goma an ce ya zama miliyan biyu da rabi wani kuma ya je karɓar miliyan biyu ko uku a cikin miliyan goma Ta sa an ce bankin ma ya rushe to kuma yanzu an ci gaba da rusa kuɗi ne yau naira da muke canja dala ta koma naira ɗari uku da sittin zuwa saba'in kafin a baka dala ɗaya kuma ba abin da yake a najeriya sai an so da kajalan nan ka gaya mu wace irin masifa ce wannan alhaji abdulkarim kai ba annobar nan kake dubawa kai tsaye ba kafi kwatanta abun da koma bayan tattalin arziki ko abubuwan da mutane suke fita su samu ba wani annoba da ya wuce wannan wannan coronavirus da suke magana akai ai dan ya shafi barayin kasan ne amma yunwa da suke kashe mutane ai ba a kirga ta saboda ba asibiti ake mutuwa ba kai kana zuwa garuruwa a cikin arewacin Najeriya ko shanu da ke mutuwa a bakin hanya kai kan kasan alama ce na cewa masu shanun masu na mutuwa in ma ba su mutu kai ba su mutu a tsaye. Alhaji da Ɗaibu me yasa kai alakanta wannan abun ko ka danganta shi da cewa barayin kasa ne wannan cutar take kama bayan kuma ga talakawa da yawa ma abun ya kama su. Ah, to su waye da yawa? abin da ka ji ana kan maganganun nan yanzu ba shugaban ingila ne ke sa abin ya fara ba ba amerika ne abin ya fara ba ba a china ba ne abin da ya fara ba to ga kasashen nan su yi iya musu abin da allah bai musu ba alhaji abdulkarim da yabo abin da nake nufi shine eh. wannan cutar tana iya kama kowa ba sai wanda ya taba yin sata ko wanda ake zargi ko da almajiri ne wanda yake koyon karatun alkur'ani cutar nan za ta iya kama shi ai in ka kira annoba dama abu ne wanda ike shafa kowa da kowa da wanda ya jawo abin da wanda bai jawo ba shi yasa annabi ya kallafa mana cewa in mun ga ana yin farra da za su jawo annoba to ma hana da hannunmu an ba mu da karfin hana da hannu shine kamar mulki to ma hana da baki kamar da nake yi sai mutum ya zo mai rauni imani sannan zai ci abin a zuci shi za mu ke magana ai ba dan wani abu ba idan da annoban ta iyakar su kadai da su je can su karata amma tun da zai shafi kowa da kowa shine muke gudu kai zo gari shafi kowa da kowa ina gaya maka ne abin ana zuzuta shi ne saboda ganin cewa jigajigai a gidajen gwamnatoci ta duniya da ta Najeriya an ya shafe su amma an taba kukan yunwa a gidajen gwamnati ko wani zazzabi na cizon sauro a gidajen gwamnati shi ne abin da yake baka misali Kudu. Yayin da wannan ke faruwa jihar Kaduna na kara tsaurara matakai ne na hana zirga-zirga da binciken kwakwaf ga duk wanda hanya ta biyo da shi ta yankin jihar mai faɗi da hakan ya zama kusan wajibi ma a bi ta jihar ga matafiya a kusan dukkan jihohin arewa maso yamma da arewa maso gabas. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga nan kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka cup ahmad ahmad ya fito kara cewar dole ne a janyewa kasar jamhuriyar kamaru hada wasannin cin kofin zakarun nahiyar afirka wanda aka yi mata alkawari za ta hada gasar a shekarar 2021 janyewar ya biyo bayan yadda annobar covid-19 ke kara ruruwa a kasar ta jamhuriyar kamaru masanin harkokin kwallon kafa na nahiyar afirka musta zakari ya mini karin haske kan matakin da ƙungiyar ta kaf ta dauka a kan kasar kamaru ita eh to muhammad awal garba gaskiya ba bi mamaki bane a ce ita babban hukumar eh, wasan kwallon kafa nahiyar afirka eh, caf ta dakatar da gasar ce kofin nahiyar afirka da zai gudana a kamaru wato shekara mai zuwa kenan 2021 ba abin mamaki bane yunkurin ahmad ahmad Eh, ba karon farko bane tun a watan maris ah, da alamu da yake nuna cewa za a dakatar da wannan gasar idan ka tuna wancan lokacin na ya maka bayani kamar haka ko to gashi kuma ya zo eh, shi amad aman in yana kan shirin dakatar da wannan gasar eh, saboda da koya babe guda biyu da ya dagula lamuran gasar cin kofi a nahiyar afirka farko sakacin gwamnati wajen yaƙi da ita wannan cutar ta covid-19 da a yanzu take yaduwa kamar wutar daji a kasar kamaru eh, kuma duba wasu matakan da aka ɗauka sai daga baya kuma aka kawo sassauci a gaskiya abin bai taimaka ba wajen yaƙi da wannan cutar shi zama da cewa kuma ita hukumar lafiya ta duniya wato oms kenan a gargaɗin da da ta yi ga kasashen nahiyar afirka duba da shekaru masu zuwa mutane eh, yadda ta yi bayani eh, da miliyan 190 za su iya rasa rayukansu eh, sakamakon cutar covid-19 da ainihin sassauci da mm, gami da matakan da hukumomi suka dauka a nahiyar afirka to kaga duk wannan ababen wallahi bai taimaka wa kasar kamaru ba kai dai kawai kasar kamaru eh, tun da aka fara ɗage gasar ah, na eh, masu takalai da a gida eh, na ce to wannan ma zai biyo baya daga baya gasar babban gasar nan na cin kofin afirka nan wato kawai ah, alamu na nuna hakan to babu wani damuwa babu wani magana a kai sai dai wannan cutar idan eh, nan da wani nan da shekaru biyu masu zuwa za a duba ko kamaru intima za ta yi hada wannan gasar amma kan wannan karo kan hakan nan ya ci tura to madalla mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru daga wasanni sai nasihar azumi albarkacin watan Ramadana. Assalamu alaikum sunana Abubakar Muhammad Karami wanda aka san da Abba. Nasiha da zama ma 'yan uwana matasa a bisa kan azumi. Shi dai azumi ibada ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta shi a kanmu da mu yi shi kuma ina kokari in wayar da kan matasa 'yan uwana a lalle cewa su tashi da su azumi. domin azumi fa farilla ne Allah ya farlanta mana shi kuma duk wanda ya kai shekara misali goma sha biyar sha takwas to Allah ya wazabta dole ne azumi ya wajaba a kan shi sai ya yi shi in ya bari kuma shi da Allah hukuncin shi kuma abin da nake so in sanar da yan uwana dai a tashi kawai a yunkura da yin ibada domin in ka sha wata kwana ɗaya a cikin watan azumin ramadana sai ka biya to yanzu a shekarun mutum da zai yi 61 zai yi rama a shekarar mutum da zai yi sha kwana daya ta ina zai iya rama wannan kwanukan da ake mishi bare ya sha ɗaya biyu har ya huce haka to ina so yan uwana matasa a tashi a kama a yi ibadar wannan kuma akwai yawanci matasa wanda suke laɓewa su yin azumi sai su wuta wajen tsahin su kamar suna yi amma akwai inda suke zuwa su laɓe gabaki ɗaya su taru su ci abincin su yi komi kuma in sun idan mutane kamar suna azumi to in ma suka yi wannan mutane suka ma suka boye musu to Allah ubangiji subhanahu wataala yana kallon su kuma azumin nan shine ake ma ba wasu mutane ba ake ma kuma yan na hallo kun ga watan azumin nan wata ne da yan kwanaki talatin tunda a cikin shekara so guda ne wata guda ne ake yi kenan ake samun shi ayi kuma sai wanda Allah ya ba ya dama yake yin shi eh, saboda haka ya kamata mu koma makaranta mu ɗauki ilimi da sauran abubuwa da zai gyara mana addininmu baki daya. A daidai wannan lokaci kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. hukumomin kai kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya sun kare kaimi a yaki da suke yi da yaduwar mummunar cutar na a sansanonin 'yan gudun hijirar rohingya da ke Akwai baza a bangladesh matakan sun biyo bayan tabbatar da labarin farko na coronavirus a sansanin ajiya alhamis da kuma labari na biyu a yankin bangladesh inda sansanonin suke hukumomin sun dade suna hankulin samun barkewar covid-19 a babban sansanin 'yan gudun hijiran na kutafalon a bangladesh wanda ya samar wa 'yan gudun hijiran rohingya 860 matsugunai a cikin wannan wata hukumomin kenya sun ɗora dokar hana fita a unguwan Eastleigh da 'yan ƙasar Somalia ke da tarin yawa a birnin nairobi saboda yawan kamuwa da coronavirus an kafa dokar hana zirga-zirgar ne saboda magance bazuwar cutar yayin da aka shiga mako na biyu na rufe unguwar islay ta 'yan kasar somaliya da ke birnin nairobi harkokin kasuwanci na fuskantar kalubale wani mai sayar da kayan bukatun jama'a muhammad said ya ce kasuwanci ta lalace saboda mutane kalilan ne ke fitowa domin su siya kaya hukumomin kenya sun rufe yankin ne zuwa ranar 20 ga watan mayu bayan an tabbatar da mutane 29 sun kamu da cutar coronavirus a wuni guda ya zuwa yau juma'a adadin mutanen da suka kamu da covid-19 sun kusa miliyan hudu da rabi kana waɗanda suka mutu sun haura dubu ɗari uku Jam'ai a ƙasar philippines sun nuna damuwa matuka cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a ƙasar, a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin luzon masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna mika saƙon fatan alherin muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu daga waɗannan masifu a faɗin duniya baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace salam.